الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم

do MSP, a vaga de universidade da Bandeira. Sabe que a gente é coisa lá que vai chamar. Cara, que de Santos Lema, ele tem passou por aí, que eu me lembro Ninguém sempre é que é gafiar. Será que vai acabar? Quem é gafiar? Ele vai mais gafiar, ele vai avançar, ele vai avançar. 反正这样子啊，不要讲，你你不能去，啊，你那个，嗯，不能去啊，你那个，别去妈的，我讲你这个年轻人，干这个，这还年轻，你这年龄去了，这边来说，他这个地方，他讲什么旅游，他讲说这个庄是吧？因为他说一下，不如说说去讲说啊。

amma da yaudarar da ya gani ilimi na ke rayya da da fa'idiyar musulmi da shiga ajin wajen kuma a kansu a kuma a lanar mai wasu farunan da da shi na shiga gani ya shiga gani da shiga gani na yi ko kuwa yin da lafai da lafai da mutu da kayi da ya wani ya da da sai ga ce kira da yi wani lafi da ya gona wanda ka sai da da da wata ta gona ba na ya su a damar shari'a da yanzu da suna da ne ya kuka za za ku wani kada ya gaisa cewa a wa, da yake kuro na ba su wani mutunci kubo da bayan da gane shi a dinka ne ga ya fi da ya a bisu shi ya kuka wani kada shari'a ga ne da kuma da ya shari'a ga yanzu da ya zama a zana a na ina ya 幺五六七，一定要去搞些玩什么？你没有文化，又不能什么，而且那手机，那得别干工作我们大家平时，我们都说这里边，你们就说我妈这个芝麻黄的这些人，在天天，俺妈去厦门福建，在他们家，他们五金、五那些，还有二胡家，他们都给我，还没见，真不容 去南宁就几百块钱，现在是不贵了。那个学生，我们一百年，他那十几年、几百年就不值路过了。到季节了，回到南宁去了。开天过不去，第二天你那，就倒闭了。现在是，湖南农村都发展起来了，株洲到湖南就方便了。 مدني مقاصد هذا يتكلم وحديث العصر وحقيقة الوقت يا شيخ محمد ناصر الدين عن أسباب المتعدة إلى آداب الدفاع وجعفر مكان تقول لك فنواجه هذا هو ya ba kai da ja ne ya go ko ni da ita da wannan da ita kana da ta da da ji ji ba ko da da da ji ta ka ko ne da da ji ji ko da ji mu ko ji na a da ya har kai ba da ni ya ce mina shi rayuwa ni da duro mu na sai ga tin ga ga nan da ya kai da go ku ce ya ba da commission din ya yin da ji ya ta ga na ba ku da ba ni ce na ba ku ci mu to da ku je ki ya ba mu

bid'a ce ce ta kula da ta kan yin ne ce matsala ya wuce mutum shi wata misali ya imam ko misali ko a kwamu misali ke jauri ko a kamu misali ke jauri ko a ce shira'u fi adabi misali ya kuma fara ko ne ko adabu fi falafiyan albani ko a ce wata kitbat wata saniya ko a muhimmin sabu ko a ce nabi ba ta da ba misali ya mu gane ko da lafiya rufa shar'iyya misali ya mu ko ta gida rufi ya da ko kuma da bishar manzumar ilmiya ne فترة بالحرام عيب لحالنا وأنتجنا درجات الوصل فيه اللي هو أنا بعرف مشتاق فيه كان مسلم لي فترة على المراعي المسلم وأنا أحاول الفضيلات بكل أموال موجود على لغوك الأولين اللي أنا سعودية وأسرار اجتماعي الإمام الحكيم هو كل المعاشرات الزوجية في أهل السنة يبقى حق الحالي بمتاع كل شيء مسألة نجيب يعني المسألة شيء يعني يعني تبقى يعني بعد yẹn bàtí ẹkú láì ní òun ìdánwò àti abájú òun yìí ní ìgbàdàn òṣìṣẹ ẹ̀dá àtúnyẹmí ẹkẹ ìlà ìdí náà náà yẹn ẹ̀dá ti kí àǹfààní náà lòdì máa yọ náà yẹn ti ti ti kù tó ẹ bá lè ní ìlú àti ẹ bá ní aláàkó ní màá náà lọ ti yanzu dundun nawa ke sun jina kuma ke mawa shi yau nan yau ya tashi masa da yau da samu gai ga nan sai ba da yi ya ce wani da yau ya fi dole wanda ba ba ba ce da lalabi masala ya kusa rikici sai da rikici sun ji da da ya lagar da wani jima'i da ya lagar wajen masala ya kusa haram ko yau ne ba kira da ya ba ki duburo zumo ba masala ya kusa ne ce haram ko yau ne ba kira da ya ba ki duburo zumo ba amma wa mu yau wa kuma zan gwamu matsala yin kuma kuma ya ciki kuma a cikin da ya gaji daga ya ci bisu ne na da yin kuma kuma ya ci ke kuci hana abu ya nuna ne da kuma ke ba da ya zaɓi ko da biya wani wulaƙi wa matsala yin kuma kuma ci kuma a cikin da ya zaɓi daga ya ci ne matsala yin gwa ci Allah ne ba su sakar ne su ma yi guba wani matsala yin kuma ci ni haramu da na gaji faruwa tsakanin da ya bayani daga wannan ba da ni ne ya ba da zai mas'abilar da wani ɗan ya buga shi wani biyo ne ba da ya ba ne a aga ta ce an ga ko ta an ta ba shi da zara mas'ala ya ci dukuba daga Allah ba da yayi kuma ya nuna na wa kula da na moje mas'ala ya ci jini daga ka ya ba gani da yadda a da ya sace sau da ke da kuma ina ce kuma mai iya ba ni daga kai lafiya da kai lafiya kai lafiya mai da kuma ya mu ta matsala ya shi wajib a nan ne musulunci wani ya zambiya wani ga iya kuna na wasa da gabacin wani matsala ya shi ya yi ina a cima ya nan. ya rabu gafar kasa da alkalamu na ya rabu ma'afira ta nuna ta gida karshen ya fara karfe tun riba ta yi tun yi ya bayan ga ala ya da ya ta yi biyu ya da ga ya ta yi biyu matsala daga yau da muku hannu ya bayanin shiga yanzu wani kusa ta yani da na ta ne kusa kula da yanayi nan nan matsala ya mutu wani ya bace mai lo masa kula da yanayi nan nuna nan ya ba da yanayi ga ba ta yi cike mutum ki da da su ɗan su ne ne ne sai wuce shi wasu na jini da suna ga abin jini suna yi wasu ba kuma da su ce su wa wa da da da tẹ́lẹ̀ wà wọ̀ wá ágùn á ìgbà ìlà ìlà ìlera jù ní. الإمام البخاري ويدعي البخاري كتاب تفسير القرآن لقاتل كتاب نساؤكم حرص لكم فاتوا حرصكم أن لا شئتم وقدموا لأنفسكم. وكان حديث فوق مقصود إيه كلمة مسلم جنود كتاب النكاح babu jawabin jima'i ji imra da mutu sai ku gudu ha min ku dami ha wa ya ni bari ta hawo jini su ko abu da abu da su nan lokaci ta babu jami'in ne na ji da kuma su shari alima ku ci da hadda na ku tai ba ni bi sai wa abu ba ki ta shi da abu da ku da da abu da ku kalu hadda na ku tiyan ayyukan mutajir سمع جابرا يقول كانت اليهود تقول يهود جدا إذا أتى رجل امرأته من دخولها في قبولها daga ga ce ba don gani da ya yi ba ji matan su mo ya yi zaki a ba mu ce ba bi ne yi ka ne wala bi ahwal da jiga ce da jiga da jiga fa da an ma ne jiga ce da jiga ga mun da ya wuce sai ga ta ya wuce je ba ba sannan sannan ta fice ta ya diga ne sa ukum harsun lakum kaato asafu anasiyetu imieji lati ayiya ẹrẹ lati ẹsẹ ẹsẹ lati o kan gbòòrò ní káfẹ yi náà àmọ́ ẹjẹ bá bẹ̀rẹ̀ lati dúró wa àmọ́ amúsùn tí ẹ lati bàjẹ tẹ ẹ gbòòrò wíyà yìí lati ọmọdé ọdún wọlé ọmọdé ẹgbẹ sọsọ wọn àmọdà sọfì bàtàlà àyà tó ti sẹni yà ìmáàmù náà wọn ẹgbẹ sẹni àti wọn jọ wọn fà ṣe tó ti tó nǹkan kálẹ̀ fúlẹ̀ máa mẹ́rin nǹkan kọ́ lóun tààlà kà á tẹ̀lé láti rẹ̀ fà á fà á fà á sọ́kù ai mawuzi izzatu min al-mar'ati yadda da shi wani mana da ne sai ya zage wajen wa huwa qulu harun ga yi goro ko Allah ya zau fi mani ba wani shiga ko zama ni da wuce da yo ne ke ga in wala da wani waye to fa fihi ba gondo da dukkan norma ibahu wa tiha fi ha, in sha'a min bayyana wa in sha'a wa ra'ya wa in sha'a makbuba hadisin na wani lauga wa baya ba ni zaki wudu luci ẹkú ke bá dùn yán ní wá fún ọmọ ni zaki ojú ìgbàgbọ́ ẹkú jẹ sọ̀rọ̀ fún ke bá dùn yán ní wá jẹ fún ọmọ ni zaki lórí jẹ kàdé lórí jẹ kàdé bá ti jẹ bá dùn yín. ko ni mai nisa nisa ya hausa ma da daga da yin zaki hausa da lamiyar na wani aya an yi tabbata na ciki zuye uka ilimi a jini wa liman abu da da kitabu ne kan sunan rubu babu jami'in ne kan ya kakan ya hadisi 214 sai yana ji da da kuma 1 الألباني جاء حديثنا أصلا من ركعين يقولون ده عن ابن عباس قال قال أبو عمر والله يكفي لهم الصدق فليكن لهم ما يجوز أو عمل أنما كان هذا الحج من الأنصار إن بقى مع أن يكون أقوى أقول من هي أنصار اليوم وهم أهل والثاني يجيبون أشياء كتي مع هذا الحي من اليهود قال قال بيت عملين يجب يجمع لك كالي كالي أنصار اللي قالوا مسلم جنا كتي عتاب يهود يهود جمع دم يهود جمع كيف في مدينة وهم أهل الكتاب يهود نجم من أهل الكتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم أنصار النجم مجال لما سيئ غير يهود النجم يقول لا تتعب ويبايقين إني يقول يهود يجي تعطي لا يشوف أما ثم هذه تعطي غير وتنقع فكان يكثر من كثير من فعلهم أجتاز سيدوك ولو يسمي إيه، يهود نجم يقول ليه يبين نعم عجل جنوب من أمر آل الكتاب من دام يار الكتاب جماعة أن لا أن لا يأتي النساء إلا على حرف وذلك أكثر ما تقول المرأة. إيش باب بين ذاتي أنت تعرف إنه إما هي تقول بيجنا إبنا إيش باب بين ذاتي إنه ولا يصير إن ذاتي تجاري إن ذاتي إيش باب بين موتي تمو بعد ذاتي بدمه. هاي هو اللي يقوم بعد ذاتي فكان هذا الحي من الأنصار فالتي من أنصار مدينة في وقت قد أخذوا بذلك عن دينهم تفسير نجي يقول يتم لو قعدوا أعطيت سيدنا وكان هذا الحج من قريش وكان هذا الحج من قريش يشربون النساء شرعا منكرا ويتلبسون منهن مقبلات ومدبرات ومستسقيات أما قريش في هيك مكة ونودعت معايا جماعة nga ko don wa ba ben ba ke de ko ko nga ko de do mo nga ko wa ila ni so wa ko se nga ko ba ti nga ila ti ke ta le ko ko lo je da ta ko mo ta ke ba a ti ga ko a ti ga ko le so ba ka ti ke o a te jo an ke lo ra ko a ti me ba ni wa de gan so mo je ta de ko ma ti me ka ti e yu no wa ke te bi jo ya ba ni e ti sannan ma kalimar muhajiru da madina kafin na muhajiru tabbas wata wa kullum ni ne da hatta ni da amfani zan ga hagu wani da ke da amfani da yoki a nan maka ce ko amma shi ne shi ke yawa ne shi ke yawa ko da haba ne ba ne ne maka ne na da ya ji maka wani kuma ne ya yi yau da ban ga mu ya yi yau ba ka da tuwa ne da da ko ko ba ba ka da ta ga ni ne ba kula ta ga har ya yi ke da ya ne an ya yi 说那啥，干不干呀？不要往这个里面担心。我一拉不动，这里就干不下去。他妈的，就俺家人呢，还在说你干不干？他也不愿意担心，你结婚了就跑来干了，我干什么去？走路脚无力。 sau da daga dani da rasul Allah ta dani ba ta lanci mun wato muke mun da ku ba'i sa da Allah wa azza wa jalla sai ku kai shaya duka ne sa ku hausa lakum sa ku alfatra anna shirkum in da yi ki yi ki la ta yi ga da da ta ka duro ne ga bayan ai muku bi da ki wa yi da zin guru ya au mu bi ra ki wa ta yi no da da guru ya au mu ta ki ya ku ko ya ta ki ta ki a ro ya ni da ka mu bi wala amma ne wa fa mu yi da wani mujibiya daga jirgin na jirgin da mujibiya ya bayan tsari ya bakin

abu da da sunan ruwa kitabun nikahi ba a cikin jami'in nikahi ga kaji a jirgin tun wasu tun alimar ahmad ya haddasa na wasu yawan kara haddasa na su fiya na an su haifu na bi kwaki an yi haifu ne an abi wani rasa kara kara wasu da ba yi sabon ba wani sabon a nabi sabon ba wani sabon ga man a ta man a ta imar asin fi rubu ya a ne sai su zuri tabbatu ya ba a gindoro daga ake ba ka yi zafin su buru gona annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna Allah la yasa illa al-haqq sai ce me gaskiya la ta fi misati ma hashihin na ga ke bayan da ya zaki dubu ruwan su ma abun ma ne ga الإمام الشنقيطي أبواب البيان والظلمات الوقت لفاته هو جنس ولما يؤكد أنه لا يجوز للرجال والنساء في أدبار الجنة من الأرض حرام يوم وإن يزعجبك يزعجب ذنوب أن الله تعالى إذا الله لكنا حرم الفرج في الحيض لأجل قتل العارض له وقع حرام وإن أن يزعجب الفرج هذه عينا لمشكلة مبينا ما بيانه أن ذلك قبل هو هو عدة المنزل ke ne shi ta da dauro na la ga wa ba da ke hadi ai da yau da kawo ne ba da diga ko da wa adar ba da da ne ta filma ke shi ko ne ga ya ce ba ya ga gari da yin zafi ba da ne ne ta filma ya ya ran da yin zafi da ya haida ko

sai kan da su da mawala amina da harin makariti a joke iya da gina jami'a ya da nawa ko da ba da rahuwa adan sai ya samu wata akan da rufe sa fil makariti ya biya da ya zabi da ya haila wala ta wala ta farko wannan ta ya ruwa da mai ga so ba ma sagani ma na sagani ku ko a da ya ce ko kai da da gagafa sai za ka fara da fasu kuma min aizu a mara kuma la har ba mara kuma la da ga yau ji wanda do da ne ya je wani dubu da kira da lafiya an amma din mai ali ma ma kula da wannan gobe da ta buka ba da da fi kiya da hai do ba ka da ta ka la da ta tuwa ki fa la na da din mai ki an da ga wanda ka ni da hada ni kuma a ka da ni da ki yau ni din da ke ga da ni na bayani ne to na ile kai da yana lujiyo sai lunya abu ne da da nan zubu ke ke ke ke da kada da ke ya ke da na daga ni daga nga na ka da lagu a te le ni da da da ko ji tura ta ji zo da no fu ta ke da ko kata kai da da ba da ya a ne ruji ke ولم يؤكلوها ولم يشاردوها أي شيء يجي جبال منها من تأثير جبال منها ولم يجادلوها في البيت بس استفاد من الأبواء استفاد منها فصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أسمع لي يسمع جاهلون فأنزل الله سبحانه وتعالى في الشارع ويسأل ولد على المخيز أعجبك يسمع إن عجيب كل من الأجل أنا كل جدوه هذا كيف أقول فاعتذر لي فاعتذر لي يا جاد إذا عجيب دنيا حيث حتى في الشيء يا رسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاعتذر jihari ogun na firma ke ba ji ke ba wasu na kulla sai ne da mai biyan sun da ma ban da ban da jimari da yin sa in su ne ga na bisa sun da ma ne sa ga bai ce dan ya fi hannu sun da sun da da na ne ta da ne a duk ta ni ga a ga a ramu ko a nufi ga dalilin dole ga cewa aunaha an an nazar da hadin zaujeni da wani fasi ko a ga a rike gaza dole zaka alama yin nuni a ga a rike haka a rike ga cewa ba ta kuna yake jima'a bai ji ko sun wuta a ta alfarsu da jami'ar na tafiyar jima'a ko sun ji na tafiyar jima'a ya kyauta kai ya zai shawo ba idan na kasar da rasu sun jiwa ba ku bi ma'a jima'a su lafiya a cikin dole zai gobe su da wata lahari da gina sai da zai kyauta da kuma ne ya gara ko a kai labata ko a kai jami'ar kaya ko a kai sanarji ko a kai sanarji ko a kai sanarji da duk na kasar saboda in sun zo da sanarji da ba ta ja

ko wanda wa ai shakira wa rahi biju annabi mu je yawo ne wa wa da kan ci mun to ba ko ina rawa ji ila jai wa amma dubra ma tu bure to fa ara ran ke kullu wakatin to wata ya ji ne juma don ne la ko amma tu bure to mu fa ara mu ke ara mu mai ara ko ko be ci ya ji dai yana kula biyu yau ke wani yana kama da ya kare bai rasa yi da cikin kuma ya kaji da gole da yi ke dubu a kaba ta in ba ta da dubu in da kanta amma da ga da ne ya ce in ji wani duba ya na ta ne da ya gina ba ki ga ji ne jabu ne gina da jabu kuma ce ne wa ji ne za a ci buta wanda shi ke ne ta jabu malama ka zo ya mutum zo malama ka mai zai kalli da malama ka mai kalli zo da ne kan jika shi na bugu na malam ka kula da rashin haman gina da wani ayyuka ke na gaban nan ya fiye ya ga gama na wani suna hore gama na ya wani suna hawa sheri nan da ke zo ne zai je ni da ya ce ki nawa kike kilo lada ya ce ki nawa kike kilo ba ja ga wani ko sheri na waje ke riga masu yankin da su yi na wajara in wani gawa ta hailo da shi ke nan ma la yadda ku kullu la yadda ku kullu in na yake yi ba na sashi wa yake je wa su wani kamar shi da yake gudu jima da kuka jima ba shi ke ba matsalar ko kuma shi ba lalle ne shi hukunci ya ce ba ganin ne da ne ya ji ne da wani kudin da ne ko diga kan shi ta diga ya yi ba wa ce ba da sai shi sai ya ga wa ko ai da ni ne ki da wani ayé ìṣẹ̀jọ́ kó tilẹ̀ lọ́mú tó ń ṣe wọn gbà á mọ̀ àyìnbá mọ̀tò ló ń ṣe ìjọba ìṣẹ̀lẹ̀ mọ̀tò fi 2076 الإمام النسائي في نظر نعم كتاب النكاح باب الزلفي ذكر لها لسه تبي تبي شو تبي مرسيم في جوان ابن ماجه كتاب النكاح باب الغيب ذكر لها لسه شو تبي وان الإمام مسلم قال حدثنا خلف بن هشام حدثنا مالك بن انس آه، قال وحدثنا يا ابن يحيى رجلا قال قرات على مالك يا محمد بن عبد الرحمن بن جوفل انا وعن عائشه عن جزام بنت وهب العصري انها سمعت رسول الله صلى الله يقول لو انا عليه الصلاه والسلام لقد عممت أن أنهى عن الغيرة من جميع ذنب الله في كلام دمي بعتبا بيتا كنا كنا جدينا من جميع ذنب نجوك حتى ذكرت أنه مصاري بيتنا هنا ذلك وزيقا آه صاري تجي إن هذا يجري يتبع يعني روم تجي إن هذا يجري يتبع يعني فلا يتبع ولا تقول يا أبو جورو ìgbọ́lá gbogbo tó ṣẹ̀jẹ̀ àjà ẹgbẹ́ àlẹ́ ìrò mùsùlùmí mùsùlùmí kan àbẹ̀rẹ̀ lábẹ́ ìgbàlódé yàgídò yìí ṣẹgbẹ́ wọn àti bá jù yàn yàn. lọ́ka ẹ̀ ló wú dẹ́ tó tí ó kọjá àlàáfíò jẹ́ àlàáfíò lẹ́nu ìdá ìkọlá rẹ̀ ìdúgbà rẹ̀ rẹ̀ ìdúgbà rẹ̀ ìdúgbà rẹ̀ ìdúgbà rẹ̀ ìdúgbà rẹ̀ ìdúgbà rẹ̀ ìdúgbà rẹ̀ ìdúgbà rẹ̀ ìdúgbà

alif ne alif ne alif ne riba ana bi sai ko ne kala Allah sabna sabiya ko kuma na bilu a da da je mu da ino shi ko da a je ta hadu ne yayi mana ne ke ba da yi a wa na a ji da ba sallan ba fa kana ne da awon da kula ta fa ne ya ja da ya ما من ما من نسبة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة أدرى من دون الله ما الله جعل التونا إلا أدرى خالد جعل الله قد قال الله قال التونا دون غير جعله إبقى لبسة إذا كان نجي ما هو إذا على أي بيو كانوا ودوا يقولوا هنا وده كذا مليم كذا كذا كذا كذا الإمام مسلم لا يقول كتاب النكاح باب السنة هذا لك ذلك وأنفسه لله أبو داود أخمنه الكتاب اللي كان باب ما جاء فلان ولكن لا يجب جوان لهم سيئة لما مسلم قال حدثنا أحمد بن أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير وأخبرنا عبد الزبير عن جابر أن رسولا جل مغادر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعد صلى الله عليه وسلم فقال عن إن في جارية ونجاوش ونجاوش ونجاوش بعد ما تزوج بعد ما هي خارج مثلا وثاني مثلا وما بسنا اليوم تجي هذا تتبع جاني وانا اعطوك وانا يا مالي تيجي وتواجد مع مالي تيجي راجل وانا اخرج عن تحميلها وما قلت يا ربع ونينا قلت بقى اجي وانا فقال غير بالانهار شتاء ولا قوة جاءت مثلي ما لو اعطوا ولا يتبعني من كفنا وغير واحد يجيب لو تجوا لما يواحد nga ba wani sayin na wuta ya biya ma ku jira na ina ta shiga tsani ina ta shiga kafo ya yi ko ya wani ta shiga kare da ake wanda duk da rajin ba ba yin jima sai ya jima sun wasu sun ba ta ba yin shiga wajen ke kuma shiga da ya yi tsakanin ga alibi sai ya ya kai abu da ya yi zaɓe su har jiya fasala ne kai akbar su ga Allah sai a tiya ma ku kira la na na ga waya ni ga ne to ga ka bu nan ga ji yo mun ga ji na wala ga ga kun na na ga na aji nabi sa sallam to ni sai ga azlu ga ma ga ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal qur'an yanzil amma sai ta al qur'an ji wa lan yanha na ni makayya ko magaci majin bayani ga makaru wajen na lima musulmi wasu labari ga wasu gabi wata ra'ayi da asali ne ko sanu shiga nogo wani ba zafin da cike na ga bariya jahulu state ne bariya wo ba kan gane wa lasuwa ya ga kowai mai bariya ta biya hali wuce lokacin ya gogo ne shi ni ba ina tsire ke wani a ba bai ka a ba bai a na ji zama don gajin wani wani a ce ba bai wani ina jin ga jino ne wani ga abuka mutuwa ne wani a ce ba bai wani lagu aje aje ina ina da tona ga a sai wanda abu ta mutu ai ko ta mutu ta ne wanda ake ba da yego ga ya mai a da jiyo eh dan ga shi kan ko a ga mai ya ga kace ye jo sai ye bai na ja ga no ko ne ne ko ni ga ke no ta ga ya ko mai ko ko ma ji ma da ko ni ko ja ta a ti ga ga ya da ke da ke ta ke da shi

وكل من السيئة ويجوز للرجل جائز يتبادي أن يجامع زوجته لو عجبك من بياجونا وجه حامل من يا لأن الله يقول قبل الله يا جماعة نساؤكم حرص لكم إن يجي da ta ja tira ga ayyayo hada kashin aya wuce wadda ne rubuwa kawai ta'ala dalili bai ci da wanda waya daga tattalin lafiya daga wanda ji na kuyi furu cikin hafizu mini fi kayan mu mini kirki jo e eh, da alfara da jo wadan illa ala zuwajin sai yayin yaji aw ma malakat aymanuhu ko ji da gine jiya gwada je na hada kashi a ranku fa laka qawlu illa ala zuwajin sai ta ga ya buru da sai yayin yaji wa dalika annal asla yabani ne asalina ti yake ta rasu da zai ke jayi su ke mana ba wanda yi ne na jayi juyo a ti yayi da wasu masu yawon mara yi kuma da kulle hali hali dole walakin amma wani da ya sunna wani da hannu ƙur'ana wani da sunna ne wujo da yake ya bin mar'asi ko walakin ba wani da ɗin kitabu ya sunna ne wujo da yake ya bin mara wanda zai yamna hazar kuma wani da ɗin da wani فإنه لا يحتاج إلى إثبات دليل على جواز الرجل أن يجامع زوجته dalil na gaske nuna da ni ga halalli wani ba a ke ba gangari da yin yi na ko wa la ma ni wujewa wujewa halalli wuyo sai na daga wuta yoga na yana da yin na ga ta ka ku na wani misali bani wani a hawo ta misali a ga wani haila wani hayi jani a firfarji jima'a a na sai a da amma ma da soja ma da daga soja ko ko wuzuwa ko wuzuwa ko wuzuwa ko wuzisu ko a kuma kila ta wajina sayin da lawayan sayin da lawayan sauce a jiha da ma sha halalli ne wunga ya ji hayi lawa wa mabiyan dole na na wani wuja jawa bai masu gurba kawai wala ya bi da halar sa wani ci mu mace ci ba da wuni duk hali ya iya wala ya bi da wuja a sauci jawa da hayar sa a haka dubur da mutum ke gina su aya zo nwnye ahị ta hatụ jubur nnwa kbabụ eba ihe a juburu na yama dea da ya shike wala ya ji hannu wa ma ke ba da yari wa yari fasa wa zai fasu ba amma idan ka na sahi da minar hajji amma idan ki gani daga haila wani fasi umani daga lifaso falahu an yi jani a halin wani wa ke ba da wani hata lauta a rashin minar lifaso kan gani daga lifaso kabla samani an gari da yamin kamin fashe hotunan. Rawa, rawa ne. Matsala ya goyi. Matsala ya goyi. ya zaci tsakanin jima'i guba ba wani jimana ya zaci shi wake ba da yi kashe kuri ya sajin ga kai bukata mu nuna wula ciwo kula wo za mu kere so kai mu wo ciwo ya ran wo mu mun wa da ko da da ki da yanzu amma ga da ke yi farilla sun yi ga ji je ga la ko alimawa ba bani gode almasmedo gode kirke samun da raka ne a lidde wani wani wani zaro ko alima mutum sai mutum mota ta bula aiki ba mu jawa da nan mutum raka ne a lidde kiri ko sai alima ba mu da da ta bu ta arabe ba mu rubuyi ne man arada an yahuda raka a lidde 220 alima mutum ne sai su na rubuta ta bu ta arabe an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam باب ما جاء إذا أراد أن يقول توضأ نتمنى حديث 141 ابن ما جاء سنن وكتاب الطارق ومنها باب ما في الجنوب إذا أراد العود توضأ ركن حديث 587 الإمام مسلم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واحد حدثنا حفص بن زياد حا وحدثنا أبو قريب أخبرنا ابن أبي زايدة حا وحدثني عمرو الناقد

máa mú tẹ̀lé àgbẹ̀rẹ̀ ìgbà òkúta bá káyọ̀ ìgbà òkúta bá káyọ̀ láti láti láti tí mi lọ rí. Túmọ̀ àrà àmọ́ àjẹ́ bọ́ńdà ti dán òun tó fẹ́ bá kọ̀ ẹ̀gbà àjẹ́ ní àjẹ́ àrẹ àmọ́ àná àfúlù àrùn. Mọ́tàlẹ́ ẹgbẹ́ ìdìbò ní jí ẹni ká ti fàwọn kàkà ní ẹ bá bẹ ní ha ní àjùmọ̀ àwọn iná àbámu wọn náà àdàgbò jẹ gbọ́dọ̀. Tó àlìmọ̀ àbùkù lábẹ́ sọ̀rọ̀ ìbùkù mọ̀ kìtàbù nìkáyì báàbù tààrí ni one four seven لا حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري حدثنا عبد الرحمن بن سعد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول نونا أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة نبي جماعة إن من أشد الناس إن الله منزلة يوم القيامة فأنا الشر كما قلت يوم ومتى يفعل في آمنا الرجل زباجي يفضي إلى امرأته ويدوك كما غني يعني وتفضي إليه إن يصم ويدوك كما غني بيدوه ثم يشوف السر عبادة أن يجيب ويدوك فلا تفسير إذا كما جنبه ذلك يعني شباب النبي كيانو zamani lokaci da ba ni za su da musta ba duro wajen jin ba ni ganne jiya a ne za ga hanne jiya ganne su a ne don wajen ya zaga shi shire ba a sai ya labari yana ni faruwa tsakanin bai nuni na ina so ma sai ya labari yana ni faruwa tsakanin ganne yi bai e ko ni na e da ka ya ba yi su su da yi su su da yi da shi ga ni bi ina ya faru ba yi ya ce وإن كنا لا أن إذا يوصل إلى جهة يعني بيقول كذا تفعل إلى جهة يعني فإن ما مصر ذلك كتب كتيات يعني مصر الشيطان ولا كي الشيطان كي الشيطان باجينا كم بشيطان يراجعون فكشيا الناس ينظرون كذي وشاهد كي بعد نبي بعند بيشاني تنجيا تنجيا ina ji mai ju ba ji mai ju ina yi mai tsoron sai na ba ta waje ya mun ga fafe ta ta ba za mu ga ba ta na rai ẹ̀yà wo lé yéjì tó lé nígbà tí máa lè yóò lé wú jẹ́ wá ń jà ṣáà lẹ́njà tàbí máa yọ. ya ba báwọn tó fi jẹ́ àgbẹ̀ Wannan ya yi? Na ẹ̀mẹ́ ti dé díà. Dàdí lọ tó mẹ́kẹ́ mo dúró wẹ̀ kí àìgàn mọ́ ló dàgbà. Méjọ́ ìlú wọ́n ti ń pè jù báwọn jẹ́ mẹ́kántà tó Ta káyìn gẹ́gẹ́ fi àmì ìdẹ̀dá mẹ́kántà yìí nínú yà. Òfé ti jẹ́ òfé ìgbà máa wa ga min ya wa ku tabi da taura haba mana ran ga na rawa duk na da wani dani bije da dabu da da war ka dole ga dole ga ne ga dole ba ji da mai jani ne a ku ta ida dije mu ko ji ba ji ya o ba ji ya kin ji ko ji yanzu ne za ne da wai ga

nǹkan wọ̀ ẹ̀rí bẹ̀rẹ̀ kẹ̀kẹ́ fi náà ṣe àmọ́ òjẹ́ yìí tó òjẹ́ fi ẹ̀gùn wà kẹ́kẹ́ jẹ́ kẹ́kẹ́ yìí tó wọ́n ẹ̀gẹ̀ ti rẹ̀ ẹgbẹ̀rún ní ìgbẹ̀rún yìí tó yà ẹ̀fà ọjà òun dáhùn tó ní ẹgbẹ̀rún tí a mú àlẹ́ wà ní alẹ́ tí àìmú tó jágbà kẹ́lẹ́ tàbí ọ̀ṣẹ́ ọ̀nà. àdídì àwọn òṣèré ìjùmọ̀jẹ́ ìtọ́lẹ́gẹ́ wọ́n fi ó na ìgbàdí aláwọ̀ fún àdìsáńbọ̀ àti àti discussion tí ẹ báwọn ẹjọ ǹgá ní ọjọ́ ní ọjọ́ tí ẹ báwọn ẹjọ ǹgá ní ọjọ́ ní ọjọ́ tí ẹ báwọn ẹjọ ǹgá ní ọjọ́ wọ́n da ní oúnjẹ àtúndà mẹ́rìndà ilé ẹ̀rọ tí àti pé ó mú gẹ́gẹ́ jẹ́ àbúgẹ́gẹ́ gbogbo ẹ̀rọ kárọ́ òjò sáàbọ̀dá ẹ̀rí yàrá àti gbogbo ẹ̀gbá sàmì òde àlàbà lè báwọn àní ọjọ́ tàbí lè báwọn àní ọjọ́ sáàmì tí wọ́n gá àwọn yàrá àgbẹ̀gbẹ̀ àwọn gágẹ̀gẹ̀ gẹ̀gẹ̀ wọn àwọn máa ya tuntun àbẹ̀gbẹ̀ sabar wa ne ga ne ga ke da san ta la ga da ngala duka ni ga ji la ita kan ni ne kirke gari ba la aya wai ce ga ba ka ja وين قطع انزع وين قوه ومتى قطع صفوها الإمام النووي شرح حديثنا من هذا شرح مسلم ونفاس 262 هو في هذا الحديث ده حديثنا تعليم الشر رجل ما يجري بينه وبين امرأته حرام ولي غادا كذا يغزا درجة وصلنا لتفاضل ساكانو غني دي إليونا وبين وبين امرأة من أمور الفلك وتأمين لما ليه مونا ووصف تفاصيل ذلك دولا قلتين كاكا عني النجو anyị النجو عني النجو dole ya zama ko wa ma yajri min al marati gadan da yana bi faruwa yayin zaki lokacin wuce min qawlin min ya man na jikari ta ta yace ne na zanga ci da na ga lab a ga nan bari a jima'a da lokacin na zanga ci ke kan shaba da kuma je ta ni za jin wani sai kige umma umma jige ya sai matsa ga mutije ni za jin bacci ma kun ga yake ni za jin bacci ma kai yi gaji go da dai ne ba ba ku dubu kawai ne da ba ko ne ba ta goya fa amma majalisar zikirin jima'i a mai wasu fiye jima'i ga wata jima'i bai ya yi wuri bayan lam takun da fa'idatu wala ilai hada kuma kadun kana fanto da tuban wa a ga wani ko ya da kila fil murwati wai bane yan nade ke ba. wa kai ka da sallallahu alaihi wasallam wani sai ga ga annabi sallallahu alaihi a kala annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana yumin billahi wal yawmil akhir dan do da gaji mani ba sai ba ni ya da bane da khairani aw ya ku ga da kai ko ba su da ga irin da yau da ya da ya da matsala ya gobe gube matsala ya gobe gube ko sabu kin Masala matsala ya gobe gube wajibi ne ba da ni ga ke ba kaji khitanu ta ga da khitanu khitanu ti ma ta khitanu ne ta ga ne mai ganani ta wajibi ne ga lokacin da ba ta yi zaba الإمام البخاري لن في البخاري كتاب مسلم باب زكاة الختانان لك النهي ستون أنواع الإمام مسلم في مسلم كتاب الحج باب نفس الماء من الماء لك النهي تلي فور إيه الإمام أبو داود سنن كتاب الطهارة باب باب باب تلي إفتاي لك النهي ستون أنصف الإمام النسائي سنن باب الوقت وقت ابن ماجه سنن كتاب الطهارة الإمام مسلم وحدثني زهير بن حرب وأبو بكر المسمعي حا وحدثنا وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قالوا حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومصر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عن ابن إذا جلس بين الشعب الأربع فلا قاعد يجو ساكانيا ولا غنيا ثم جهدها وجدك وكلوا تاجبا فقد وجب الغسل ni o faje ki ni o faje wajibi wa fi hadithu mabra hadithu mabra maga wa illa yanzil to boto ya mani ya kuje zalwa wa qala zahiru zahiru maga min bainihim ay bain shabi al arba ali sa sallan maga hadithu jami'i zanta kal khitan al khitan fa kullu jabal qusl ko khitan ga khitan ko ni o faje ki lọ fàájì ya lè ẹgbẹ́ bá àdìsí àlùmá òmìnà ìlú máa àdìsí tó ṣe fìyà gbogbo ọmọ fàájì tí tati wà yóò tó tàtíbà lọ tàtí hàn ní ìlàjọ gẹ́gẹ́ bí. ẹlá ṣíṣì kò fẹ́ mẹ inú yé káàkùn náà wọ́n mẹ inú yé bẹ́ẹ̀ tí lọ dúkú ó láàjì àti ìlàjì màná ó láàjì jẹ́wọ́tọ̀ ó láàjì ìlàjì dá àlùfọ́rẹ̀ jẹ́ ìlàjì náà wà kò sáà mẹ̀mí ìyá outside fọ́rẹ̀ jẹ́ ìlàjì náà dà fún hali ọrọ̀ tí èbébé ìlàjí tí èbé ṣìgẹ́ náà níbi ẹbú ìkó ẹbá tẹ́ ẹgbẹ̀ ìlàjí náà ìlàjí náà rí ìzà mọ́ ẹbá rí ìzà záfún ìlàjí ìlàjí fẹ́ kí ẹkẹ́ bá mọ́kẹ́ àti faruwa záfún zàfún bàbá hali ọrọ̀ tí èbébé ẹbá gangani da yi aji ma wuje fitalo ma fi fitalo amma ajin nzalu ya abu za kuma lagu baba lagu baba ya kuwa yi sunnato hali na gada ke yari ko umma inzaro ji e ba da ni wofu imi an wofu aje funu ozo mani e na gada na mọ́ta da ya shi din guba rai ga gaza da ake bani bai ya juyi be oci majen wani nga kijo nga ta mamaji nga ta mamaji kiyo nga ta mamaji nga ta lauji ko amma nga da wajen wa kijo matsala yan da shi zaga daga ba zagi ko ni wani ba na gada na kai zagi na ya ya bayani na na ya ibn hazm ya gada amma Allah for 1253 raka ne a hadisi 174 ro wallau an namra'ata a atta aiza yiga da haiza yi gata gona ke ba da yana sun ma ga da tun shi da ku sun ma fara faraja ma rajul min farjiha ni waya ba gi ciki ayati ya daga alfara alfaraje ya zagi na a ala yanzu ta kin zagi nawa la gusu wa la wudu wajin wa kwa kuma ciki a ayan wajin alula لأن الغسل لأن الغسل يبنى الوصف ولدعنا فإنما يجب على يعني إنزالها láàrin ìzáyé kéré a ní wọ́n fún ní jí wáàdì bí alulama yajibu ni hadathiha la min hadathi ghairiha wajibi ta wajibi ta tin da ka kuna wa shi kai ta gare وخروج ما رجل من فرجها ليس إنزالا منها نوى باجنا متيا دقنا كوبنا وفي إنزال يا يا إذا جنا ولا عدد منها ومتيا جوا شكو ومتيا يا إذا جنا فلا غسل عليها ولا وضوء نوفتا توبا ألا متى توبا وقدروا يعني الحق وقدر إذا يحصل وأنها تكتسل هم أنوفوا wa ta da wani auzai wa amadu wai sa da ya baka ta da ran ga limamu lauzai ran ga limamu amadi wani mai saki a ganga albulaji wa kala aliyu zai aliyu ibn hazim wasu gungun ga nesa kaulu nesa kaulu a hadin hujja dun da da sa sai ga zan dole judan ga daga ne bana dalilin wa betu ga inda daga ruwa ko ga albulaji makala yan shi wai ga da ba ne ga ne ko ta makala yan shi

efo wuce gaji zugu mai ruba efo wuce mai eh, a rungayen na ajiye musulunci wa ajiya ba ga shirin tebo su da jiki eh daga a ya eh ko nufin da ke dabe ne a ni ga yake a wani a wugani da amfani a amma ga da zanen cewa so bakin ciki na ta biyu na in da e ya ji wasu ka yi babu ya ke yi yoroji amma ka yi yi wuce wa musu umarci ɗan mu umarci shaci ga misali nan ya yawo mafi ya cewa wata mafi yoro wa ji su ya ga na katun ba ta kanga umarci islamiyya ko ɗan haka adalci ji huta ci wuce wabe wasu ke ne ga amma an gani yi mafarin goyi wace ka zo yayi mana mutum ba ga amma an gani yi ni wurin wace ka zani ba ta wace ko zango ci gaya ci kacu son zuciya ga da wala kacu wa baci yadda fata mai jijiya ba na dalili ga folo na da ba ga hakuri ji ba ga hakuri ji wallahi wa ne ne amma bakin ciki na waje gun ijo daga na gida ne nan in ga koyi ba ga juta yi masiba wanda haka lambe ko wato aljanna ne wani ibina kila mace wajen nan agogo da shi shi wacce lato ko a tsari a zaɓin gobe ga wata daga abu gashi ga kara ga kuma da shari'a gwaje eh amma ga duk inda kina ci ki ne kike yi mm. an ga wayan da ci da yago wuci ga ba ci ga wuce da e ba ga ga wa wa ka wa da tsara mm. ya ga ga bre ba الإمام مسلم لا يصير مسلم كتاب الرداء باب جواز بجها لبجها لكن رقم حديث 1463 حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت لما رأيت امرأة أحب إلي أن عبنا في يا من سودة بنت زمعة من امرأة في حدة من يمي على الجو من زي باو sauda wajen sauda ji nan yadda ci sauda ji na na shi wala na na ya ce bawo sallan ma kaburar kabunan sauda ji a kukunan ji a nafi yau mahami wasu lafiya sallan da aisha ga anabi efo ne yemi na wace a sai gafo wacce, a sai ladi ba minan na ato da aya na na aisha kalat ga ya rasu da ya ce sai shi kaji a siyo min ka da aisha ko minan efole eh, jine mina yana wa labi ba mina na tare aya na na aisha fa kana rasulullah sa sun yi kubu da aisha yau mai ni sai kuna ne sai ga na na aisha ne fa guba yau ma ha ya kwaya ya aisha ko yau mu sauda bai ko eh nusa an ji da wani nusa kuma yan nusa wani cece albarka cece bi albarka yi fi saye cece ruwa za wuce ga yi na kowa na shi ya saye ka a bayi faji ne ji izaje ya majami'u yi dare na ba wace makanta ma ga e ba ne ta ji شباب المسلم فسقوا قتال وكفر هو جي مسلم تقول فاسقا شو وكفر وكفر وكافر شو inda kin ba tiga ci shi kun ga kin ba hangi to ko ce tsai buje ya ta ke da ba su wallahi ta ta ku ma ni ba sallam ga da ka da ba so ta ma da ya karo dan mu ko ju ga ya ga no ne ki ama na inna re inda ba tiga ci su da ẹgbẹ̀ ní adé ẹnàkú gánà lè máa fún ní na àkúrí bèbèjì àfá bèbèjì àdítò fẹ́yà bèbèjì yẹ ló mẹ́kántà gẹ́ni náà àjí náà ìdàbí ló ti gẹ́ sun àtàtẹ̀ níbi àná ìdìbò bẹ̀rẹ̀ rà máa gùn kéjì tí ọ̀gá ẹ̀jẹ̀ ajára àmì a ajára jí ìsọ́fẹ̀ adájà ní àfẹ́dà mọ́ta àgá àtọ́ ga pọ̀ jù fún mọ̀gẹ́jì àjí imi anabi na na aisha wani sai ga mini imi anabi shi mini zai mai gita jiga tsara wani zai daga sofi ya dabo ya gbala na ga hadisi gidi don haka irin nan hadisi dana na na na na aisha ga kai hadisi da falatar ibn anabi ta anabi hadisi ya bushara ga wanda na na aisha gon wa ne dole ya ji kun ga ibadin da wallahi ko ga garwa ga mun ji mun so mu asiya mun na sawa da ke da kwaya sai na je wanja ya na cimbo gani nan ga gani ya da makantar gani ya ji kafin ya ba ni koyi cimbo ya ji ma ga toki ya ji ma ga fituri ya ji ma ni fari ke ne ne ya ga da shi bro wa ji ya ga ki ya ji ya ki ya subiru ya ki ya bai ya ki ya toki ya ki ya fitu har ke mutum ne kin ga da ke makwabci ne ya fafo wuta ya ji su ne ki fe kogun méjì fi èyí kábára gbàgbé tó tókè ìdágbà àtàtò bá ìgbé ìdílé dédé wúlà bẹ kàn án adìyà ẹnì rí àrẹ ìlà àti ìgbèjì fún nnẹmẹrẹ ìmúsùlùmí o الإمام النووي في شرع حديث وشو بن فاب يسير وفيكسو وفي جواز متى أنا بس هذه ضغطها جاء يقول يونا حديث اللوغا إذا كنا يقول فريا زان دوشو لأنه حقها يبنى حق يقول يوم أنا واسع لأن لكن بشرط رضا الزوج بذلك أما بشرط يا izini ebe izike bula izini uji ta ya doya hakan firwa ko ebe na ebe otu dị ake fada daga wani lafara nan ndị akịtị ugbo na na tobe ga lafara ya nan ndị ake tubo ya gogo da bula ya doje sala ya foto na labi da zahu ya goya gaggan na zannan mulu mulu بيت باب ما خير بيت سبب يرتوي ولا يجوز أن تأخذ على هذه الربا عوضا وما جاء وين واغن ya لك ولا na wata وكذا بنا ko da yake je tafi ne wuce da wani da za ya zan ya san da za ya san da bare na hukunu na Nigeria waya juzu kuma ce da musulunci ne an ta'aba ne zoji fara jali zoji na ba ta liman kuma je so be mane ko to a cikin waje mi dike fita ko guni nan ko ìmì yìí náà gbogbo ìlòrè yìí náà ni a tọ́rẹ ẹgbọ́ tó dànà tó yẹ pẹ́gá wà ní tí olú ẹ̀mẹ́ nga ìbọ́ káṣì ko alif minan nan waga idaji mai fahimtar na tare a waza na ba wa mini ni guta da ke wa bana aya wanda ya musulunci matsala yan ishibe ni ba ji mawu da harijan nan da gere ba ji ji mawu harijan nan yake ma da fadi kiyamiya ne ma da fadi kiyamiya gaba ga a azaba kabari ni ma kabari da e kina e gaji siratu ko kaji haudu e bana ni za ta da matan e bana salu da jatan aljanna en yake yace ci ko sirat ne da jagogan ba ta ga me jaga da iman jo fadi kiyami ni ba mu ga aljanna

babu ma ja fi sifati jannati wa annaha makhluqa laka bi hadisi 3243 ya hadathana hajjaj ibn minhal hadathana hisham qala sami'tu aba imran al-juni hadith abi bakr ibn abdullah ibn qais al-ash'ari hadi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kida ani diga al-qaymatu durratum mujawwafa tuluha fi salatuna mila aje tanki fi al-janna ne zagu e pawo lo fitika yi meli 50 meli ko wa ni meli gbo meli 30 fi kuli zawo yasimi fi kuli zawo yasimi ya zawo ya ndo imana gwala mini huo kusuru wa mini huo lili muumini alu la yara la yara huu da ni da na abuna الإمام الترمذي سننه كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة لكن حديث 256 الإمام الإمام الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عمران القطان أن anas an nabi sa sallallahu alaihi wasallam da figa yuta المؤمن في الجنة ala مؤمن ya janna قوة mi'a huwa tu kaza wa kaza min aljima ala ka ya za jina gaji jima yana ye kaza be kaza kila ga ya rasulullah wato jina toji aw yau ti zalika idza da ka go gaji jima rin na bayani ona qala ne biga yu'ta quwwatu mi'a ka ya za tun gaji jima nun ga ala bayani a janna go yi jawani al-imam al-albani ga hadithun sahih eh ke be da وقال سيد جامع سجير فولم 1 page 1.335, رقم mai حديث 1627 حديث يا يزيد بن الأرقم ga alibi sa sun mu inna rajula min ahli jannati sai da min ji min ahli jannati la yusafu wa mi'ati rajulin fil akli wa shurbi wa shahwati wal jima' sai ta Allah zai ni ahli janna wa da ka bo je ji da shi tun ufu tiye da shi tun mu je shawo da shi tun ma fike ji jima'i ji jima'i ka bo da shi tun bata janna ga bai zaje nan fi jannatin sabati wa saba na imu ha fa na imu ha ya buka wa laysa bi fa'i aljanna na je ni mu maje ni ma janna ma dabo ba ke zuwa ne wata jayi da janna wallahi rayuwa ne zalim mu zaje na nawa to ne talauci ma gina ji ya bata wa ce ga ja janna zanna gaba go go ga zama ja janna ba sai ki wallahi su ce dangerous annabi sa sallam ga man habba liqa Allah habba Allah liqa wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa da ne ga wa ga ngumbe so ne so ta ga ngumbe da ne ga no gugu so ti ko so ta no gugu me wi bo mu ni ga de de so ja ga ngumbe so ti ka bi ma ga la da o za do ma ri ma ri ga so to tuntun wọn la minista gangan ne ministiri wọn kashi tuntun wọn la tu gangan ne wuli ki wọn yi tuntun wọn la ki gafe nere wọn la da gafe jire wọn la ba gangan ne ni gan wọn bɛ tuntun tuntun ka di diɲɛ de laale ne wọn sa fɛ kabali tuntun ka tuntun ka ni tuntun ka lɛsɛ kigbaro kanu kanya ah, bari mu ji abu ne ajalu ma jan tuntun ka lawa gaza je ban kanya ga min tinin da hannu wa tuntun bẹ́ẹ̀ lè dà bẹ́ẹ̀ yà fíìtì wọn akẹ́kọ̀ọ́ wọn aláàkọ̀ọ́ àwọn tìǹyà gbàtà tuntun bẹ́ẹ̀ di ẹnẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ dà mẹ́gà sọ àwọn ajẹ́ kí a bẹ̀bí after tuntun láì lẹ́mọ̀rì lọ́tọ̀ bẹ́ẹ̀ gbọ́gbọ́ gbá nínú àdìs mi yẹ nípa bẹ́tẹ̀ wà gan jì máa wù dán àlìjẹ́nà. ابن القيم ميغا الكاتب الشافعي في الانتصار لفرقة الناجية رقم رقم يا بيتي 5328 ga wajen ma'awa ba wa shi fa'uli sabiya fasabu minu lai sabi da jirani wai za yi jami'a kama ko unshi'at ذكرا بغير دم wa نقصان فهو شهي وعضه لا ينسني جاء الحديث بكتاب الله القرآن ga jima'u na waje da ya zafi ya aljanna na ya kusa kashi ɗan zama gaci ya jima'a yan da jima aljanna yan wabuwa ìṣẹ̀gẹ́ ìzàká jìmá àjíbẹ̀ ìzàkí wọn láàgbọ́n ní kí wọ́n láàgbọ́n ẹgbà fẹ́ ṣe bá fẹ́ ìgbàjẹ́ àjẹ́nà tí ẹni nígbà fẹ́ wọn wọ́n jẹ́ jẹ́ ṣe bá bí lọ ní ẹ̀sájì ìgbàjẹ́ fẹ́kẹ́ yẹ sí ìṣẹ́ kẹ́lẹ́ tó wà lóbẹ̀ẹ́ wùrà iná àṣà náhúnà ìṣà ọ̀dá náhúnà àbùkárà òrùbẹ́ àtùràbà àti tí kò yẹ kó láti ṣọ́ọ̀tẹ̀ sí ọ̀fẹ́ òjì ìbáda wájú wájú dẹ̀gẹ̀ ìṣà àgbọn náà ẹgbẹ́ ọ̀dọ̀ náà jẹ nà ń tó yà ń zàjílẹ̀ tí àjẹ́ náà wúrù yìí nínú ọgá ìlú sáà wájú ìbáda dẹ̀gẹ̀ ìṣọ́ náà àmọ́ àdá jífẹ́ dèjì alẹ̀ kí àwọn àmà ń ṣàlàngá me ba to da me ce ba bin da na fa al'auru wa cikin ya ga ni ga hadisi biyo dan do ma reject hadisin na da bi qayyim la da yayi ta daga hadil arwaji ila page 210 al khamis to ga ne ga ga fi zikri al jannati fasu ne ga yake ne kawo ya ji ne aljanna na ko wasu igin bai ba ne ta ba bai ni a ki aljanna ne wasu ki za su gindi zalika nan da ya mana wada jima'i wuce na a kamaru da zaki ya manna gagumi ba amma ya kuma ya mawaye wani tafiya wanda za su zalika alimani wani mani ko wada'a mani ma muke da ba ne kamar mutum mun ba wa no la yajibu la yajibu guslani ne muke la daga ba bai da ka sa zalan wa fu'a je ga ka jira gidan daga no ko aljanna ko ne shiga a y'a je ga fa da je da da aljanna ba kashi je ga bai sai jini fa sai jini fa aljanna ba ẹgbẹ̀ náà yìí náà ọ̀dọ́ ń dẹ̀mí ní fàtà fàfihàn bẹ̀rẹ̀ sí ìwà ni ń bá ìdàjà àmọ́jà àdìjẹ́ náà àmì ìṣìgbà. bàbá mẹ́ta àbí èyí tó náà Ah, ba ta zaɓe eh, eh, ah, aje masa je ya da wani amma aje wa a ne zuwa ne ko mai ya gabu ba wajen a in jini ya ba a mai ya ga guba zama ci gaha ba zama ci gaha ma da ci gaha mana a ganyen gasa ci lafi na galabun fira ko ma ya sha wunan do na ba za a janna na waje da na daina mazu da shan gawaji waje a ga dalili a janga alayhi ba sanan mai zai ta halmumin wanda da ke janna aliwa alimamu tirmidhi nan ba bina alimamu tirmidhi kaga ba majari janna na

gidan don shiga wa ma ganga sai ji wanda mafiya zuwa ji mutu a rata mafiya kali duna sai sa ka imi na fiya jin nuna yali ne jin hayi la ya kuma sane jin hayi la na jewa sai la jira dewa in ya ni janna wai ji ayo wa jin hayi la umma wai jin hayi la ne wai jin hayi la ga hayi la je wa jewa a ga yadda ci hadis ne lati hujja wa mu na ga da diga ngawa to wa wa

Ko komowa da hajjil arwahi ila biladil afrahi ibn ko da alkafiyatu shafiya fil intisar lil firqatin nadiya ibn qayyim litafi guta tanin wajimatu ku biye maza ku ba wannan karshe ngata ɗan yadda bare dai so sai matsala nan Allah ala kulli shay'in qadir bani ya eh? so da hayya la jannati adni fa innaha manaziluka alula wa e ko lakin na sabi la duwi amma ba ki ja mai gu ta tsara na ubi na autani na sallamu ga ya ga da mutu da aminci sheri ya shaitan da nan kashi sheri za an gida nan shari shayatin ilinsu dana shari shayatin zinni dana shari yake wato ɗan bidiya shi dana shari ya yi masa dalala dana shari ya rayu tsawon da kusa da inda na tsala amma rasu mai su yi dana mai kwata ta amala gun ne ki ni nga ga da mu ja tin ta janna ko mai ne kuma bugu wa da baga ko ya ci ta ba ci cibo to ta ala da ba ali janna to ta yi da janna An ya mafa na kada na ba dinai tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam ga na shaida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdu كلمة أن قال لا مر مرق منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل لان دو ان غير دي جاد دو ادو سابي گتنا سي الله انا محمد ما في تي تي الجنه ما گتي ويو اين ما گتي ويو انا بي انسا ما دي جتا و شي تي تي ويو انا تي جا تان سدا گدا دي مي تي بنو ودو عشان عليك الراس العمري سوا توجيهه مين هنا لا لا لو الجنه ما صلى لا گو عليه الصلاه من قصه تي الصلوات لخمس صلى قلت من أتى بهن زنادة يوهي وما يتيك سندولا لو وإن الله عبا كده والجنة وجاء الكل وصلته ولا لاقد على الجنة من هي أنا لا تبقى على الجنة بين ولا بين رمضان وفيه ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن في الجنة بابا جاء يقوم بشدان الجنة يقال له الرجال يقال الرجال يدخل منه فبتجد الجنة يسوسكاي يدخل منه الصائمون زي جيجا na نغا فتكيو aga aga ga ko a cewa ga da ne na tsaro aljanna na min ne ne zage ji wa sai ruwa aljanna min ne ne ji wa da aljanna ne zage ni ku bu nga ya ma nga le ban na mu ji kan ci وصامت شهرها وشما أظن وطاعت بالها وما تيجو وما نكبه دوام اسمه كعبة دقوا حفظت فرجة ومكان الفرج هو دخلت جنة ربي أولاك النعجل ينسي شوفه فتعرفين من أبوه mine ne na zaba da jini ma to ji sallama ko gobe ga sallama ya ji sallama ku salama ina da sa sun la ta kullu jannata ya alwa da janna hatta tu minu sai ga imani ji wala tu minu ya ma ji imani hatta ta abu sai ga wabe ji awala duk mala shi za fa su mutabatu yawa ga ga ji yanda ci me ga ju ya ga milan da ciwo da ga ju a shi na jina afshu salama bai na ba sai ga sallama shi ba ta ya go. wato ga mini ne lalla ba Alijanna na wato to saga ni kagun wa mana kagun dikiya na kagun wa mana alai sa sun ga aidil mari da na da Allah ziyara ne ba ta na wa mana ti maka fatil jannati ta yarja wajen ba ta janna sun ga dashi annabi sa sallan bishi ta sa sahabi da langa muna sa duk kuliyar masaiman zai ci ba yana nawa ta zo sai na bakar da uyi annabi ga man adanu ko e ti bare ina e e lawa ajin ga ya gabe da nore man adalukum al-yawma marida ila ziyara ba da malami ne wai nan sai na bakar gawo a rai ga to man adalu minkum al-yawma ni la ya ingi la ni ya da goba ji yinan nan sai na bakar gawo a rai ga mai tamana ce rajuli la da kada janna yana wa ko ci na da aljanna bai ne dauna yo to ga mini ne la ga lo ali ne ne la ga lo ali janna ba yana wa kika fa annabi sa sallallahu alaihi wasallam ka fa sai ya ka ce mu aljanna to ga zan yi tiji yo to ta yo ja aljanna to ga ya zan mu fi yo to ta yo ta aljanna ci ta ga ta da mare da gone kuna la da ba ne dokure dan guri e kun guru ba da ko ka ba di amma da kun ne yi da ya dan mine ne da da ba wala ne to ani ga da annabi ga mun annabi ga kullu um- kullu ummati ba ta ga da janna illa man afa da na na bana sai da ga annabi man ya ba ga na ba annabi ga man afa ani ba na ga mutumi na da khala jannata ga ga da janna wa man afa ni fa na magali ni ba na fa kadi aba usala na go kaji sha da eh? ga ngani no kiji da eh da ga da ba ni janna na to to ki luga fi lokacin da ibane ne ga da jini aljanna jo mas'ala al mu'asharatu zawjiyya wajibi ta ji ba ga amma matsala ne ci da loji da wa ka ga tuwa ngai ngba nwoge mẹ́ta bá já ṣíṣì ǹjẹ́ lè kí n zàgínú lábẹ́ àwọn ẹgbẹ́ ìzàgínú ti na gbogbo bá jí na lẹ́kí kányínà lọ́wọ́ lábẹ́ àlọ́bájú yìí sai ladi ya ne ba Allah ya alifu shi shi ko mẹ́rin bí ajiya bá wuye bá bèé ní àárín ko a cike maji ya ji tinun yajin zagi nunin nan da yajin zagi da ko a tala da fawaya alaikaf

wasakaɗe na mega ibi wa lo wasakasa ko masabi wa lo ti bele baba baba no je laji laji awa de je ha de je la su ka do je su ada da ti kunje na da on to mara ba adia ana abla umar an suna gida da wani sai suna gida da kitabu libasu babu fi ite kaza suturi volume 2 page 530 531 zaka ne hadisi 4149 ga ana bilal ibn umar an rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata fatima radiyallahu anha ke da alibi wani ana fatima ta je dan bu to waje da ala ba biya fitran alibi cile mu ce bala gure ni ko na ana fatima fa ne mai kula ne magada kala ga wa kallama kana yadkhulu illa bada da kan to na riga ga gane bana na fatima ga kan lu فجاء علي رضي الله عنه فرأى مجتمع سيدنا علي دي يجوز تفات ما دا ماشي فقال فقال سيدنا علي ما لك كي جوده قالت رجع النبي صلى الله عليه وسلم الي فلم يدخل انا دي انا دي دي انا مغنى فاتا علي رضي الله عنه سيدنا علي في بعد صلى الله عليه وسلم فقال يا رضي الله ان فاطمه تك فاطمه فاشتد عليها انك جيتها فلم تدخل عليها ان دو جاء ما وجد ما هو kala ni diga wa ma ana wa duniya ki to be je wa ma ana wa rasmi ki to be foto ya da za bai la fatima da fatima fa bara in su ya labari bikon rasul sa je gana ni sa sallam gana wato ma ya mu ni bi ta ni diga mu jin bi e je na foto ba ne yo kala wa kullu ga da ga san to sin biya ila fa Allah to dula da wala wa sai dula da kaza alai ba ni alai bi da ya le ba zio fatima tana sai na baka lo ba aisha ni wa huwa lo ba ga sai ba gajibo sai na wani kiyo wani ya wani ba hafsa ne ba mu ce to ba ce ni ta idan ya eh yanzu ga gashi na jima a gafiyo kule ku ya Na hmm. ya goro ban zage na ha eh gaga ya ji eh Rondo doka ne kayan donin raiwa da bai ce ya ce ya ce wa sau jino sai zage na nan hmm. eh eh wuce ne wuce wala ni

وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمى عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سليم بن أبو طلع بن ابي الله فقالت يا رسول الله إن الله لا يسعى إن الحج سجف غير يعني يا جماعه من ينعادنا هل على المرأة من مسلم إذا هي استلمت إن بعد ذلك قالوا وفقوا لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إيه iza ra'ati lima an gaje ni wayan ga aliji zuna da yana na ishe ajiyar nare da na shiga ko musulmai fa zakki ni sa wayan zaki su gani ina zaki wa ga no daga tiya da nan aw tahtali wal mar'a ko musulmai mana ina je nan ale ga fa ni shi a wannan zaki la yuta da shari'a lafiya wajen matsala ya baro ina ga shi ciwo tashi wàtí láti ẹni ọgbọ́ ọgbọ́n ní àmì òun náà jẹ́ ẹlú ẹ̀tọ́ òun ṣe àmì ọjọ́ ìṣúná fúnlá lágbà ní èyí máa lọ sọ àtàwọn ẹ̀ láyé kàmíyà kílẹ̀ yìí الإمام البخاري لا يقتل البخاري كتاب الحيض باب قتل الحيض راف زوج وتنزيل رقم حديث 295 فتو الباري بولمات 541 حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام عن أروى عن أبي عن عائشة قالت kuntu na na shaga mu ya fe rajulu ra'sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun ya jo fe sha na bi cewa na haido mai jahila daga da shi tinya ruwan da to son ga mu ya lu na tu ke lu she

yẹ wá àgbẹ̀ àwọn yìí láti mo ti dé ẹgbẹ́ jí mọ̀ ìta àdókò. Ilé ẹ̀dẹ́ ìgbà tí ẹjí náà yóò tí ó kó jú ọ. Ẹ́ wọ́n ti wújà bẹ́ẹ̀ lè wújà náà. Dọ́wọ̀ wọn lè wújà ájí lè yíyọ. Ẹ lọ́pẹ́ dá wà á kú. Kúrò mọ́ wà á kú. Tọ́ oṣù tó kawai al-imam al-bukhari la bi al-bukhari kitabul libas kuka ba su dunga babu istiyaratul qalai babu daga wa mai bajina ka tabo lagba ko lagbari saka ba ti lati jeni lati ka na hadisi 5882 total bari volume 10 page 386 na sabna yaqub ibrahim ko حدثنا عبدة حدثنا عبدة حدثنا هشام بن عروة an abi ana aisha ta lawa na kalit na na aisha gan halakat kiladatun ya kuma ta mutu ce kusu ẹgbẹ̀jẹ́ kájú wá pé ǹgbẹ́ ẹgbẹ̀jẹ́ àtúnmá òun áyá ẹgbẹ̀jẹ́ àtúnmá òun ti ma nà láìsá pẹ̀lú ti wọ́n àdíjẹ́ wọ́n lọ́bọ̀ tó bá ọ̀tọ̀lẹ̀ rí sáà tó lè fi tọ̀lẹ̀ bí i àríbi tí ó tọ́ wọn a mataji amula ba ne lokacin da da ne ji juma a majanuwa to sallu a ci mafi yi sallah ta zakaru a sai ga ni mai gwaji ne lokacin sallah zai da Allah ma ji fa ta ta yayin shi ba mai mai

ji dalili ne wanda ya bada sunnana al-imam al-bukhari la bi sai bukhari ko kitabun nikahi babu siyabun nisa'i wa tibyani lil ursi babu na ganza ki ga kita kai je mai a wajen fatul bari wal nas 179 ko ga haddathana abdurrahman ibn mubarak haddathana abu waris haddathana abu aziz ibn suhaibi an anas radiyallahu anhu qala ga amsara annabi sallallahu alaihi wasallam ni sa awu tibyana muqbilina min urusin annabi lai zagin wasi yadda ki taka yi akai shi daga ya wajo fa qama annabi sai naki mumtannan fa qala annabi ya allah kuma ya wasaiti antum min ahaddin nasi ilayya ya madina ki zamini da shi ya wagana yóò lé ko ńlá ìgbéyàwó yà aráàmù yà níbi yà kàn lẹ́yìn lọ́kàn àmọ́ ọ̀gá àgbà ọ̀gá ló bá ní ẹni ẹni rẹ̀ káṣí gá ló bá ní ẹni ẹni mọ́ ló bá ní ẹgbà ló ní ewu láti ewu ewu òṣùpù tó bọ̀ ọ̀jọ̀ áà láti ẹ̀dá ìgbà Amaya ṣe mọ́ kó inda wajen musulunci na ga yafarsa ga yin na kafin zaki saka jan sai na yaji ba da hannun rufin yin na kafin zaki saka ba ya da buwa ga wani kamun ja aje alimawar bukari labe fayil bukari kitabul ilmi babu hali jadi ne sa yamma na sada fi ta fi ta rabi ilmi fatul bari volume 1 page 247 rakam ya hadisi 101 لا حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح زكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء عن بقى غلبنا عليك الرجال باقي جي أدي أزوجي فجعلنا يوم من السكة وفياني na sai da wika na fawa da wanda yau man da kiyo wanda fi a ne ta ga kawai yau mun ka zai da ila kuma ka zo a yau da gudu ai fawa an zo wannan shi da jan wazi wa mara wannan shi majan furu fa kana fi ma qala lahu min yana da diga ga ma min kunna imra'a da da gidan ne ko ta fudu musalatatu min walad ya ne yula ta ga suna yaji kimi ga lasu na ji ga guta ga asuna illa ka da lagi jaba minan na illa fata gina ga ta daga na amma ogai ma ka dare amma ya ga ga ka zan ji ko ga ji kiyo ga ji wo wallahi ka da ko no za waje ga ka ji da ga ni ma ka ma to kullu da فقالت امرأة لا يبقى يعني وصنا تين لنا تجي قبا تاسو لو فقال يعني بيك لنا وصنا تين لنا تجي قبا تاسو كينا شاء أفنا da so wale da insha Allah ta'ala kafin babu gabu ya ginin nan yi boro lokacin da zan ya gajin bayanai kiya hakin e ba ta kin ni bo e go ba na kashi kí a ti yẹ́yìn mi tàbí ìbábo ẹwọ́ pàdé òun tó lè ju ogun náà wọ́n ti kí wọ́n gbé àmáńgẹ́ yìí èjì lòjò tó gbà pàdé yẹ tí ìbìṣẹ́ báyán káàkiri lòjò náà káyì òun pàdé ìdàgbé tí ìbìṣí náà òun pé lájà arú ju tó ń ṣàmà àtàlábà àfọkábò ní asàlámù alaykum wa a yẹ tàbí aláwọ̀ ní ìgbésẹ̀ na. ìyá náà tí ìyẹn bá lè mú láàlá ilé àjọ àtìgbà ní ìwọlẹ̀ na náà bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀yìn tó bẹ̀rẹ̀ náà. Alega mande wuta ke edition ne ka gan gani da na ci gaban laibon da bayanan wajen da shigo ya kinya a ita tsakanin ya ba ta yi wani gangane da ladadin ya jise na alayyar man mun fi da ladabin shi da amma yi nan nan yi ya ya zuki yau da wanda ya gaya yi man da ta sai nan jike yau ya ga banza ko kuma ya mila lai ya gaba amma wa ne ga yadda ci ci gona jinjin da wanda ya ke amma ya ko yiri yanda inda shi na bele mina ya ci na aki wuya na mawai la uzuri da tsakanin ya jike ba da yi wani ba ta wa ne ga yadda ga Allah uzuri da na wajen bukata yanki ala bayanin wajen manufa bayanin lazi ga da wani male ga male ga da tsaron nan ga a gajon ne da to zai ga ibi ne ga koyin na kuma da su kuma da yin da shi na wani sana'a wani a sa da su wale gan ẹ̀hùn yóò náà ẹkùn dóńdó láti fi wọn ẹba ẹgbẹ́ ẹba ń gbé àmọ́ wale gan ẹgbẹ́ yẹ lẹ́yìn kó sùn yóò mú yé gan àtọ̀ wale gan fẹ́ẹ́ sígájú lábẹ́ ẹba sọ́jú wọlé alùpẹ́ ìrìn jíkẹ́ ìwọ̀n jìmá jìmá sáàlì náà wọ kí ìwọ̀n lábẹ́ náà ló jẹ́ wọ́n ké wọn wọn labẹ́ tó ní dáàtì bàwọn tó bẹ́ẹ̀ sùnà na náà yàrá ga aga aga àti ne bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ní da àmọ́ ne gẹ́gẹ́ ní da àti bẹ́ẹ̀ kí ṣe kó ẹ̀ ń dẹ́sí ìgbà náà yìí ló gẹ̀ náà aga yìí èyí tó àbáwá ní ìgbà náà tó àbí dùnú náà sọ̀rọ̀ èyí tó a tó wà ní gan ẹ̀yọ́ náà mẹ́lò labẹ́ bó náà ẹ̀ ń dẹ́sí fi bó ẹ̀ ń lọ́jì bá tó ń dẹ́sí da suna ne da ya koyi ka zo ya wato rana daga tsara mai da ruburu kawai no ale ga gana idan nake mun ya bayani jami'a ne kele awo ma ja na na na ko le na ale ma ya de be tigi yɔ aa zu ni e de ke iya o yi mo ka sana ba e na yi haramu na e ga ka haramu da ji ba na ko na ka da an a to a lokaci na ke wani zai zai yadda har da wani ko ne yanzu wani hali wuce kai zabe jin sai ku da wani wala ta zana mutunci wace wani na mala wace wa a aramu gore yi da da na bane jiki ka na amma da na bane maginan wale ga da na wuce sai hali na zara na ne mun ke laga dige da yo a da da a da ke yo kai ba ji baki da da halin da kuma na ebo bukata ne tunan bukata ya musulunci ne gaskiya na je yi wani wato ci yanzu ga wai biyo ma ke da da ya gule tun da tobe da wani kiyo ken da a ji su gina ke ɗaya la ko ne la na ka tubo kan wuce to wadda shi ka ba wa ka yabo kibo ɗaya gudu wa babba ta ya yanzu shi wa wabi wa majana to ba nuna wadda shi ke ke wa a ji tallaji na ayo da ta kada da yoyi da ba ni wata shiga ba mai ko wata ba ko to sai na wa ba wai wai da shi ya wọn lé wani wọn bá náà bá ká dán wọn náà wọn di àní wọn lé dáadáa láti dáa láti jẹ dísà lára kí tó wọ́n kí ẹ̀ sáyẹ̀ dédé náà ìdí tó wọ́n lé dáná wà lé kí ó nà bá tẹ́ kí a ẹ̀dà gbọ́ kí ẹ̀wọ̀n ki àbúgá láti kí ẹ̀ kí àkójọ àbẹ̀sẹ̀ lọ sí ìṣẹ́gá wàdùn òun náà àbẹ̀sẹ̀ lọ sí ìṣẹ́ wàdùn òun náà wọ́n bá ti ń ṣe àlá òun ní pátá dán ṣe bá wọn àtúnṣe yẹn fẹ́ kí nínú ọ̀gá ti bùkátù òun ló dùn ìyàwó yìí. mọ́ṣẹ́ ìlàgbà ilé tí kí ó àìsàn ìgbà yi ẹ̀

ati jege wakati wa maso baka da zandu kai ko hadda su madan da ciwo wanda jin zandu ji gata abu amma ina ga da fatin ba sai ko la ga ku ji musamman ga da bana da falo nan so ne miri ba rabba yake gashe yuri ne aka yi latu gaskiya wa ne ya kiyo eri eh, ne ji fata kawa ko ne kaba da sai ne sai gida da labo ne ko ne yuri ne ji ta da ne ne ke yake gari ne ji gaskiya ne ji fata idan fiya bi da gari ne ga manya sai ho hadisi la ga na da gaza ne sai ga ke gan sai boro sai ce fa da ya ne na ga yo. zane ji kiyo zane ji aga da lasiri riye aga da baki ko ga da ko ga da ko ta be ni ko a buka ta bi ji am do te da ga zana ko le zane ga za ga ya ni ya ni ko le shi fice ta yayi zane ya yi ko ga ya ke zo wani mun jin taro da ko ga ji ne bai tita ce sai ko ga ji ma a tiri tita ce sai so ko le za be da shi shi be da kiyo a tiri da ji to do dan ko mu ga ga so ma kiwa ji ko ga ga kiwa ji ko na ji no wa ji na sai ah, da ke ọ̀gá mi ti gúgú ìṣòro ilé à lábí dé sí